wannan bayani na martani ne ga harin makami mai linzami ta sama da iran ta kaddamar kan wato isra'ila karon farko kenan da kasashen biyu za su yi amfani da karfin soji a kan juna bayan shafe shekaru ana nuna yatsa da kuma yarfe ga juna tuni dai firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya kira taron majalisar koli ta yakin wato kasar domin tantance mataki na gaba Dama dai Iran ta sha alwashin kai harin ramuwa kan Isra'ila tun bayan wani hari da aka kai ofishin jakadancinta da ke Siriya a ranar 1 ga watan Afrilu. Iran ta zargi Isra'ila da kai harin wanda ya kashe wani babban kwamandan rundunar juyin juya hali sai dai Isra'ila ta ce ba ta da hannu wato a harin. A wani jawabi, kakakin rundunar tsaron Isra'ila wato Rear Admiral Daniel Hagari ya ce dakarunsu da gamayyar ƙawayensu sun yi nasarar daƙile ɗaruruwan makamai masu linzami da Iran ta harbo ya ce an samu wajen da wasu makaman suka faɗa a cikin Isra'ila amma ba su kwashe kowa ba ko kuma amma ba su kashe kowa ba. Jami'an gwamnatin Amurka da Birtaniya ma da duk sun tabbatar da cewa dakarun ƙasashensu sun taimaka wajen daƙile harin na sararin samaniya. Shugaba Biden na Amurka ya ce